daidai da 19 ga watan Septemba shekara ta 2019 wannan wancan da 41 wannan shine kasan na biyar a jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na na alamatin lil na babban malami a musulunci fadilatu sheikh abu abdullah bin ali ibn hassan al'arumi Allah ka gafarta masa shi da mahaifansa da sauran musulmi baki daya idan ba manta ba jiya muna nan dai a cikin gabar da malami ta arifi abinda ake nufi da munafunci da kuma bayanai da ya ɗauko mana daga ibn rajab alhambali malam ya tsawaita mana magana akan kan ah, maganar da ya ɗauko daga Ibnu hajar da yake bayyana mana ai munafunci ko munafuki kullum maganar shi na saba ma aikinsa ɓoyen shi na saba wa bayyanansa mashigarsa ta saba mafitarsa ga shi a nan yadda zai nuna muku in bai nan ba haka ba ne an gane ko kuma Malam ya bayyana mana cewa an saukar da siffofi ne na munafukai a surorin da Allah ya saukar da su a madina domin a garin makka Allah ya sa ba wani munafunci ba munafuki sai dai sabanin ma haka kun gane ko mutum na ɓoye musulunci ne ya bayyana da kafircin shi ko munafunci shi ne ɓoye kahurci a bayyana musulunci Allah ka tsiratar da mu cikin mutane a garin makka sanda aka fara musulunci akwai wanda za ka ga saboda tilas saboda bala'i da masifa na cutarwa da ake wa musulmi wani ce ya ɓoye musuluncin shi amma ya ɓoye musuluncin shi ya bayyana da kafircin tun da bayan da zai shi ne allah ƙur'ani ma ce illa man ukuriha wa kalbuhu mutuma innum bil iman illa an tattaɓo min hom tuka ya ce wai hazir kuma allahu nafsa wallahu basirun bil ibadi Allah ka shirya tattun da haka lokacin da annabi ya hijira ya koma madina to madina akwai mutan madina bayan waɗanda suka yi hijira suka dawo nan daga makka to a cikin na akwai 'yan ƙabila aus da khazraj mutanen madina sai ya zama watan suna nan suna yin bautar gumaka ne tun a tsarin su na jahiliya a bisa hanyar daimu shirkan larabawa to akwai yahuda a madina waɗanda su mabiya ne yahudanci ko kuma mabiya ne suna cewa na old testament littafin da allah ya ba andan musa na attaura suna bin tsari na magabatan tsorin yahudanci su kuma ƙabilu uku ne akwai banu ƙarnuka su ne abokai na rantsuwar taimakon juna 'yan ƙabilar hazarar da ke madina akwai banu nazir da banu ƙuraira su kuma rantsuwar taimakon juna tsakaninsu da laraba madina 'yan kabila haus an gane da annabi ya shigo madina waɗanda za su musulunta 'yan madina suka musulunta an gane ko a kabila haus da khazarci to da kaɗan ne aka samu waɗanda suka musulunta a yahudu an gane ko mutum nawa ne ma ba su a lokacin sai dai abdullahi ɗan salam in ba kuma ta baje mun faɗi an gane to a wannan lokaci duk duniya a zamanin nan ba munafiki ko ɗaya da ke munafintar musulunci ko musulmi an gane ko to amma mala ya ce domin a wannan lokaci cikin musulmi babu wani da ke da ƙarfin da za a ce ana jin tsoro na ɓoye kafirci a ƙinuna masa kun gani a ɓoye kafirci a ƙinuna mai kai kahuri ne lokacin ba wani mai karfin da za a koyewa. kowa na nuna kafircin shi bai tsoron kowa da haka a lokacin babu wani wanda ya ɓoye kahurci ya bayyanar da musulunci sai dai wanda yake ɓoye musulunci ya bayyanar da kafirci saboda matsala don duk cikin musulmi ba mai karfin da za a ji tsoron shi na ki bayyanar da kafirci ba shi jama'a kun gane tun daga kan annabi hammabiya ba wanda ake ɓoye kahurci daga dara ake zuwa gaban ku ayi shi ka an gane ku. to a wannan lokaci malam ya ce manzan Allah tunda ana wannan hali da ba a da ƙarfi sai ya riƙa zaman yin sulhu na ƙulla alkawarin zaman lafiya shi da yahudu da kuma wasu ƙabilu masu yawa cikin ƙabilun larabawan madina don kar a rika ci gaba da cutar da waɗanda ke musulunci nan muka tsaya abinda ya sa na ɗan ɗauko gabar daga baya don za a fi gane kan gaban sai ya ce falon maka na atu badarin lokacin da abin da ya faru na yakin badar ya faru al'uzma badarin al'uzma kun sa yakin badar iri biyu akwai babban akwai karamin to amma a babban shine Allah ya ɗaga musulunci da musulmi a duniya kun gane ko shine aka kashe mutum saba'in a manyan rukunan kafirci na duniya na lokacin kuma aka kamo mutum saba'in ga su a kun gane ko to wannan abin shi ne ya fara daga darajar musulmi da musulunci a idan mutanen duniya yakin badar to da yakin badar ya faru kun gane ko shi yakin badar babban wa azhara Allahu kalimatan dalilin yakin badar ne Allah ya bayyanar da kalmar shi ta musulunci ko ina ta kai kowa kuma ya tsoranta in ta kai mai kun gane ko wa azzal islam wa ahlahu dalilin yakin badar din ne Allah ya buwayar da musulunci a duniya kuma ya buwayar da masu yin musulunci a duniya duk inda musulmi ya je a lokacin da an ce musulmi ne kowa na tsoron kuma ya taɓa shi saboda an ga abin da suka yi mashirkan ƙwarin shawa jama'a kun gane kar fa ka ce za ka yi musulmi wani abu su taho daga madina su zo kai masu murkushe ka to da Allah ya ɗaga su a wannan lokacin ya ɗaga musulunci ga musulmi kala abdullahi bin obai bin salul ra'asul na shi abdullahi dan obai dan salul shugaban munafukan duniya da lahira har a lahira shine shugaba a munafukai jama'a kun gane ko to lokacin da ya ga lallai yakin nan ya zama dalilin daukakar musulunci da musulunci jama'a kun gane ko to wa kana ra'asan fil madina dama shi shugaba ne a madina an gane ko wa huwa min al-khazraj kuma shi asalin shi dan kabilar khazraj ne kun gane to wa kana sayyidu ta'ifatain fil jahiliya kamun zuwan musulunci madina a cikin mutanen aus da khazraj duk suna dauka shi babba a cikin su amma shi ɗan kabila khazraj amma sai Allah ya sa duk kowa na ganin girman shi a can da nan kun gane sai malam yace mana wa kanu su mutan madina a lokacin kada azamu sun riga sun yi azama shine kada azamu sun riga sun yanke shawara sun yi niyyar ala an yumalliku su mai da shi shine sarki alaihim a kansu shine basaraki mai mulki sun riga sun gama yanke shawara sun yi niyya an yumalliku su mai da shi shine mai mulki alaihim a kansu duka biyun sun yadda ya zama shi ne mai mulkinsu jama'a ku E, kun gani to a daidai lokacin annabi ya shigo madina an yakin badar da da ya ɗauke su komai ba musulmi da suka zo madina gani yake ba wani abu bane da aka yana bayyanar da kaburci amma da aka yakin nan ya ga an yi nasara waɗanda ake ji da su an kai su ƙasa to daga nan ne fara tunani to fa waɗannan mutane ɗan fa ba a shiga cikinsu ba to za a samu matsala jama'a kun gani to shi ne ya yace fa humul khabar don haka laba eh, eh khairu ai ba zai zama khairu ba na alheri ne kuma zai zo musu <laughs> faja'ahumul khabaru labari ya zo musu cewa to an fai nasara a akan kafuran mushrikan makka musulmi sun ɗaukaka musuluncinsu ya ɗaukaka wa aslam a nan ne su ubayu abdullahi ɗan ubayu ɗan ka'ab sai suka kai bari shi maza su musulunta sai suka musulunta a mutan madina sai suka musulunta kun gane ko sai ya ce washtagalu anu shagalu anu sai suka shagaltu yanzu su annabi mutan madina suka sani a shugaba yan kabila au da khazraj sai suka shagaltu suka watsar da shi su yanzu wanda suka sani kawai annabi muhammadu da ma kun gane to da ya ga an mai wannan abin har za a naɗa shi ba to annabi ya zo kuma an yi abin da ana ganin yanzu duniya ba ta ji labarin musulmi da musulunci kun ji wannan waɗannan da suka yarda da za su naɗa shi shine mai mulki a kansu sai hankalinsu ya ɗauke suka fita harkar shi kawai suka sare tunaninsu akan tun da ma annabi ya zo kuma ga shi nasara a duniya shi aka sani maimakon a naɗa wannan ayar zunga ma shugaba kawai to wannan abin shi ya dame shi kun gane ko fa baki ya fi shi. sai mugun kulli da mugun tunani ya sami gindin zama a zuciyar shi Minal islami wa ahli akan musulunci da musulmi kun ko gane shirin wallahi ku jama'a kun ga duk wanda ya tunanin zai samu wani shugabanci a tafiya in fayarasa to sai dai Allah ya taimake shi amma wannan tafiyar ba zai taba bari ta daidai ba ba zai taba bari ta daidai kawai in dai ana so ta tafi daidai tun da ya riga ya gama tsari shine zai zama shugaba ko ya rike wuri kaza ko dai a bashi ya bari a zauna lafiya ko kuma wallahi sai kun samu matsala a tafiya duk da za a kulla a kulla a kulla don ka a tafi daidai aikin shi kenan na taɓa ba ku labarin wani abu da wani malami ya gaya mana a gaban shi abin ya faru a majalisun malam abubakar kuma a sultan bello tsohuwar sultan bello akwai waɗanda da yake malam ƙwararren mutum ne ya san yana da hangen nesa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah malam na cikin tafsiri aka rika shigo da kwalaye lokacin naira 20 ce babban kudin Najeriya ba bare 200 ko biyar. aka rika shigo da su katan katan ana gamawa aka ce ai zakka ce wani ya aiko da ita Malam ya ce Allah ya sa albarka Allah ya kara arziki Allah ya shirya da zara, Allah ya kaza dai addu'a aka gama karanta tambayoyi malam ya miƙe ɗan sanda zai ɗauki ƙur'an nan nashi kasan shi ke rike odlansa malam ba are Allah ya ji ƙanshi da rahma sai ya taɓa malam ya ce malam ga zakka an kawo ‘yan ba ka da buƙata mu muna da buƙata malam ɗe eh, muna waka ba ne, sai malam ya dafa shi ce malam ba are kina ya ce ya haƙuri sai ya ce malam ni dai a bani nawa sai ya ce mu je waje ana zuwa waje an buɗe mota malam zai shiga sai malam ba are dafa shi algafata malam sai ya ce malam ba are me ke kawo wurin da sai ya ce sauraron karatu sai ya ce to ni kuma karantarwa ke kawo ni kaga wannan kuɗi da ake shigo da su ya ce akwai waɗanda kuma su shi ke kawo su malam ba are ka yi haƙuri in ka shiga musu aiki za su shigo aikin in dai wani ya shiga musu aiki tun da su abin da ke kawo su kenan amin kuma yuridu duniya wamin kuma yuridu ya ce ka yi haƙuri idan wani ya shiga musu aiki za mu zo wurin nan a ce ba wutar lantarki a rasa ta ina aka lalata ta kuma su ne amma an kaba su da aikinsu za su fi mu da aikin kun gane jama'a kun ga wanda biye yanki shawara a tafiya ku shine shugaba za a samu matsala ba za a samu kun fahimta eh in dai ba ku bashi ya zama shugaba ba to tafiyar nan ba zai bari tafi a lafiya ba to ya za a yi kuma kun gane to wannan an gama yanke shawara fa shi za a nada mai martaba ko mai alfarma an gama yankewa kuma ya sani kawai sai labarin zuwan annabi ya yi musu sai suka ci tuwa ɗan dakata annabi ya shigo bai je bayyana shi musulmi ba ne yana na yana kallon taku ana buga bada da ya ga musulmi sun yi nasara sun kashe manya-manyan kahurai da duniyar kahurci da shirka ke ji da su guda saba'in ga manyan kahurai guda saba'in an kamo sai ga kai waɗannan yanzu duniya ta ji labarin ƙarfinsu da haka ba wani abu da wani zai iya to amma in sun san wata ba san wata ba bari in bayyana na musulunta in shiga cikinsu Bi yadda za a yi sai a cikin nasu in hana musuluncin ya tafi daidai kun gane tun da dama mai ƙarfi ne to kun ji asalin abin da ya shigo da shi ashe wannan tunanin nashi wasu na nan na goyon bayan shi ne dai shugaban da ya mitin da su ya nuna mu sai suka ce duk mu shiga kawai shi ne fadi sai suka shigo musulunci a su fa kafirai fa'arna ne musulkai amma suka shigo tun da suka shigo wallahi aka rasa tafiyan musulunci a gane kanta duk abin da za a kulla sai a ga an kwanci ta wani duk inda za a kitsa sai a ga sun kwanci duk abin da za a yi sai a ga su ya za a yi a yi wasu sha gaba sun hana yiwuwar abin da ma kun gari kuma su kaji abin da ya sa suka samu wannan matsala ai shi sa kaga ko gwamnati ka kafa duk waɗanda suka taho aka kafa gwamnatin da su idan fasu sun zo ne da nufin an kafa a basu makani, aka kafa ba a basu wato wannan gwamnatin takai ba kidnapping ba boko haram ba komai sai sun kirkira ai ta ta idan su hana gwamnatin tafiya saboda su duk abin da suka rika yi dama fa wani na tunanin minista ne wani a kai shi darakta wani ya zama sec ko yaranci to ya ga haka ba zai yi ba to tun da haka to bari za mu ga yadda za a yi tafiyar gwamnati Da jama'a kun gani da haka duk wanda ya zo za a yi tafiyar da ake fatan a nasara tun farko a zuciya shi zama kawai allah yake nufi sai kuma amfana al'umma gaba ɗaya har da shi amma kai ya personalizing tunanin kan shi kawai ya sani to in ya zama haka to wallahi ba za su bari tafiyar ta kai ba ba za ta yi nasara ba za su sa a yi ta wahala a yi ta san a yi nasara a yi ta tsari amma ina a rasa inda za a yi nasara Allah ka shirya da mu wannan na shimfiɗa muku ne kafin mu shiga ku gane abin da malam zai gaya mana akan matsala to shi ne ya ce suka shagaltu hankalinsu ya ɗauku kawai daga gare shi ya koma kan annabi fa baƙi ya fi nafsi sai mugun tunani ya rage a ran da yadda zai shirya makirci a ran minal islami wa ahali irin makirci da sharri da kulle-kulle da zai rika wa musulunci da musulmi da ke yin musulunci falon maka na wata atu badar ko yayin da yakin badar ya faru kala ana yin yakin badar sai ya buɗe baki ya ce kal haza amur wannan yaƙi wani abu ne kattawajja wanda manzan Allah da musulmi sun tunkari nasara a duniya kun gani ya tunkari yin nasara a duniya lamari ne yaƙin nan da ya nuna musulmi sun tunkari nasara a duniya wani ba zai iya musu wani abu fa azhara ko ad-dukhul fil islam anan ne sai bayyana karara shi ya ma shiga musulunci kun gani in za a yi sallah kai shi a tsawon farko in za a yi wa'azi har suke haɗa lasifika misali kun gari tun da ya gane yanzu in fa ya ja da baya tafiyar ta riga ta yi nasara to bari su shigo a rika ganinsu a gaba ganinsu a gaba zai sa a amince da su amince wadda za a yi da su to za su rika yin wani abu wanda zai hana tafiyar gaba kuma har waɗanda ke ciki ba za su gane cewa wata manufa ce ta ake hakan ba wada kala a hudawa ifin mimman huwa ala kati sai aka samu waɗanda ke kan hanya ta tunani irin na su ma da suka shigo musulunci wani hilatihi da waɗanda ke da akida irin tashi duk su ma sai suka kutso duk suka shigo wa akharuna min ahlil kitab a lokacin aka samu wasu daban a yahudawa su ma da suka ga musulunci fa ya ɗauko yin nasara ko ina a duniya sai suka ga kawai a shiga a ta ƙulle-ƙulle a ta makirci an gani amma kuma za ka yi mamaki duk abin da za a yi na musulunci fa da su ko jihadi za a da su kiran sallah su zo da an yi da sun taho in za a yi litin da su ko me aka shawara za a yi da su da sun ji kuma za su koma gefe su shirya yadda abin kuma da ake so a yi nasara ba zai yi ana shirya wani abu za a tunkari makka saboda musulmi da suka rage can mata da suka rike da yara ƙanana da tsofaffi da marasa lafiya an taho an baro su a can ana shiryawa kawai sai su ware su zare suke, sai su man su to Muhammadu ga abin da ya shiru zai su sai mutanen maka labari ya kai musu sai su shirya mummunan tsari a kan musulunci da musulmin da za su tawo sai labari ya kawo ga annabi cewa aiko sun ji labari sai a rasa waye kai sanda aka yi mitin din waye je waje ya fada <laughs> Allah ya tsare to kaji ko ya yace famin samma to daga wannan lokacin daga nan ne wujidan nifaqu fi ahli madina aka fara samun munafunci a zukatan wasu 'yan madina da aka sama a ciki wa man haulaha da 'yan mutanen ƙauyaku da ke kewaye da ma san mutanen ƙauyakun madina duk sai ya bi kawai ziye siye da mugun tunani irin nashi ai duk mai muguwar aƙida haka yake ka san ita kyakkyawar aƙida in ta zo mutan gari su suke fara karɓarta ba mutan ƙauye ba wannan lahi ne tun asali haka ake kun gane to da sun karɓa idan mutum na so ya munafunci ya lalata wannan aƙidar wannan gari sai biya bi duk ƙauyakun da ke kewaye da ita sai ya ya tare shi ya tusa musu muguwar aƙidar ƙin waccan da'awar kun gane ku diba ku ga yadda ‘yan shi'a suka rika yi mana ajin mai muguwa ƙida haka yake ai ba zai taɓa yi wa ya dafa tunanin ‘yan gari ba saboda ya san wayoyi duk shigarsa da fitar shi suna kallo ido su biyu ba sa bacci da idanuwa biyun duka ko kaga suna bacci da ido ɗaya ne ɗaya suna nan suna kallon karshe mutan gari haka ce amma mutan kawai ba ruwansu jama'a kun gani to kage yanda abin ya faru sai bi duk yan shi sa ai kuka ji Allah a Qur'ani ma yace al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli ai in kana neman kwarewa a kafirci ne mu ba kauyi ko kin sunna ne ne mu ba kauyi jama'a kun gani sai je dafe ɗan ƙauyaku da ke kewaye da madina min al'arabi nan na ƙauyawa samun muhajiri na su ko muhajiran nan da muke magana a kansu falam ya kumfihin ahadun yuhajiru mukrihan bal yuhajiru an gane ko fayaturu kumalahu lahu wa alahu wa ardahu ragabatan fima inda Allahi fi darin akhirah su waɗancan mutaboro makka da muke magana kansu an gari cikinsu ba mutum ɗaya da ya baro ta ya dawo madina a kan tila ba dole ba da karfin tsiya aka dawo shi ya dawo madina ba ba wanda tilas aka yi mai babu wanda musulunci ne mai tilas ya tsauro shi a waya dawo shi ya dawo da shi madina ba wanda dole ta ya dawo ba musulunci ne musu dole ba a'a duk ɗan makka da kaga ya dawo madina a bisa zaɓin shi ne da sarra ran shi ne ke so shi ne ce bal hajjir kowannen su yi hijira ne fayatur kumalar yana da kuɗi yana son kuɗin nashi amma sai ya bar kuɗin don ya fi son musulunci an gani wa waladahu yana da ƴaƴa yana matuƙar son 'ya'yan. amma ya baro su can don ya fi son musulunci ya sa ya dawo madina kun ko gane ka bar dukiyarka duk yadda kake santa ka fi son musulunci ka watsar da ita ka dawo madina saboda ka fi son ka zo kai musulunci fiye da ka ci gaba da ruke dukiyar taka ga fa ƴaƴanka ga matanka amma ka gudo ka baro su saboda me sanda da kake wa musulunci ka yi shi ka fi son haka fiye da ka zauna da su da san da kake musu jama'a kun gani wa arzahu haka suka rika baro gonakinsu da gidajensu manya-manyan gidaje masu arziki ne da yawansu suna son gidajensu da gonakinsu amma wallahi sun fi son musulunci wannan ya sa suka baro su a can suka dawo suka yi hujira suka dawo na to yanzu a nan sai ka kalli tsakaninka da Allah ka fi son kudinka fiye da musulunci ko musulunci ka fi so fiye da kudinka ka fi son ƴaƴanka fiye da musulunci ko musulunci ka fi so fiye da ƴaƴanka ka fi son gonakinka da gidajenka fiye da musulunci ko musulunci ka fi so fiye da su to ka daji waɗanda suka fara musulunci duk sun ba kudinsu kuma suna su kalli kudi sun baro gonakinsu da gidajensu saboda sun fi son musulunci fiye da wancan sun baro 'ya'yansu da matansu saboda sun fi son musulunci fiye da matansu da 'ya'yansu da ma kun gani inna ma amwalukum wa kun fitina? sun sun ma abubuwan nan wannan kyakkyawar fahimtar shi za su ga inda ba fitina aljanna za ta kai ka duk sun baro su can maka ragabatan fima inda Allah don kwaɗayin abin hannun Allah don kwaɗayin abin da ke wurin Allah da yawa wanda ya musulunci alkawari zai ba shi aljanna wannan suke kwaɗayin sun fi son Allah sun fi son abin hannun Allah fiye da dukiyarsu fiye da 'ya'yansu fiye da gonakinsu fiddaril akhira da Allah ya shirya musu can a gidan lahira jama'a kun ji wannan inta bayanan da malin ya ɗauko a watan ibn rajab ya ƙari amin tafsir ibn kasirin kuma ya ce a tafsirin ibn kasir kuma ma'ako min a tafsirin ibn kasir mujalladi na ɗaya shafi na hamsin daidai sai malin ya ce wa amma nifaqul amali to munafunci ko na aiki kaga wancan na aqida ne an boye kafirci an nuna musulunci jama'a kun gani wallahi munafiki a wuri da ke munafinta kun ana wa'azi zai iya kabara fiye da wallahi duk motsi zai kabara fiye da saura amma yana kabara ran shi ba so yake ba kuma so yake a samu matsala a wa'azin wani kakol ya shigo kuma kun gani so don haka tun da Allah ya sa shi munafunci a ƙida ne kaga a zuciya ne to ba kuma wanda ke da wata hanya ne ya san me ke zuciya sai Allah mu dai na bin zawahir wallahu ya tawallar sara'ir mu zahiri kawai Allah ya ce mu rika kallo abinda ke koyo kuma shi ya sani da haka mu abin da ke bayane masu kabara fa su ne suke da gaske amma a ɓoye kuma to Allah ya sani shi sa da Allah ya zama alimun bi zati sudur to ya gama da kowa an gani to yanzu sai bangare na biyu wa amma nifaqul amal munafunci ko na aiki fa huwa kabiratun shi babban laifi ne ake wa Allah in an yi shi min al-kaba'ir daga cikin manyan laifuka dan bai sa me yin shi ya fita musulunci wa sahibuhu ma'abocin yin nifaki na aiki munafunci na aiki huwa alladhi ya'malu a'mala shine mai aikata wasu ayyuka da addaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al nifaki annabi ya lissafa waɗannan ayyuka na daga cikin ayyuka na munafunci wallaci la ya butsulu fi hal amilu al-kufra waɗanda waɗannan mai yin waɗannan ayyukan shine wanda baya koye kafirci a zuciyar shi wa yuzhirul iman ya bayyanar da imani kun gani ai ga yanzu duk wanda zai saba maka alƙawari ko ka ba shi amana ko ya maka magana a sa ƙarya wallahi ba wai ya kudurci kafirci bane shi kahuri a'a amma dai wannan ayyukan aiki ne na munafukai suke yin haka da haka to ya dan aro rigar ce ba tashi ba ce ya dan sa kun gane ko to don haka shi ba giredin gangariyan munafuki ba ne da ke fita musulunci amma dai siffofin da yake aikatawa na munafunci siffofin da ya siffanta da su na munafunci na munafukai ne Allah ka shirya ɗin. bal hiya sifatu waɗannan siffofi ne wasifa hal munafiku da aka siffanta munafiki da su a hadisai da awi na alkur'ani famila hal musulmi sai a samu wani lalataccen musulmi ya je na aikata su da za imani kuma ba abin da ya sa yake yin su sai saboda lalacewar imani da rauni na imani ku je ku ji karatun da muka yi littafin zahiratu da afin iman al-asbabu al-mazahir al-ilaj ka je ka ji karatun wannan littafin idan imanin mutum ya samu matsala to shi ne za ka ga duk magana ce ya karya idan imanin mutum ya lalace ya samu matsala duk amana ce ya ci kuma bai jin komai in ya ci amma in imanin mutum bai samu matsala ba bai lalace ba wallahi in yi magana yana ƙarya sai ya koma da ya saba alkawari duk sai damu da ya ci amana duk sai damu amma kaga wanda imani shi zama total condemn ya riga ya lalace ko bai ban musulunci ba wallahi jama'ar musulmi kaga in ya ci amana zai jin komai wallahi dai wata damuwa zai kwanta ya bacci ba hani an mariya zai saba alkawari baya jin komai zai wa mutane ƙarya bai jin komai bai wata damuwa amma daga sanda ka ga mai imani yayi zai damu to wannan ke nuna ashe imanin shi ke control ɗinsa shi sa da ya aikin da ba na imani ba na munafunci sai ya damu to wanda ko ka ga yana yin su bai damuwa to wannan total munafuki ne na aiki shi sa duk wanda ya magana cikin tsakanin shi da Allah kowa sanin kan in fa ya taka alƙarya ya jiya ya kuma ya istighfari ya tuba wannan tuba da istighfarin sai ta taimake ka san da gaba za ka ƙare sai ga tana nuna maka karkai karkai karkai sai ga mutum ya fara rigewa har a waye gari ya daina to kaji ko shi ne malin ya ce ko fa'amila hal musulmi sai ga musulmi na aikata irin waɗannan ayyuka wanda mai yin su sufofi ne yake aikata na munafunci an gane ko me yasa kuma yake yi le za fi imani saboda rauni na imanin saboda raunin imanin saboda imanin shi ya ɗan samu matsala an gane wa amma ma ja a fi hadisi abdullahi bin amr game da hadisin nan da ya zo na abdullahi ɗan amr ɗan wa bi huraira abu huraira ma ya rawaito hadisin Allah ya ƙara musu yadda duka suka ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala annabi ya ce arba'un ɗabi'u guda huɗu. man kunna fi duk wanda ɗabi'un nan suke tare da shi yana da su to kana munafikan khalisan wannan munafiki ne 100% ɗari bisa ɗari munafiki ne amma munafunci ai ba munafunci na aƙida ba kun gane sai ya ce wa man kana fi khaflatun duk wanda ke da wani hali ko ɗabi'a ko ta'ada ɗaya min hunna a hudun nan kanati fi khaslatun min nifaq yana da ko ta dabi'a ko hali na munafici a tare da shi an gane ko hatta ya da a hasiran da ya nemi taimakon Allah Allah kuma ya taimake shi ya bata na daya idza min khana in dai aka bashi amana da aka amince mai akanta sai ya ci waɗanda suka bashi amana jama'a kun gane in dai an amince masa to sai ya ha'inci mutane to siffa ta ɗaya kenan wanda ji ya san yana da ita ya karatun tanu wallahi dama ta samu tun da an tuna mai don ya sani ya ɗauki matakin gyara na biyu wa'iza haddasa kazaf yana buɗe baki yana magana zaka ka ji yana ƙarya na uku wa idza ahada idan ya dau alkawari tsakaninka da shi gadar sai ya yaudari ku kun ɗauka da gaske ne amma yaudara ce na hudu wa idza khasama idan ya rikici ko fada ko husuma da wani fajara baya jin kwabo za a yi ta bashi haƙuri don Allah wani ka yi haƙuri kaga shi ma an bashi haƙuri ya haƙura wallahi ba zai ji ba wancan ya bari duk an ba da haƙuri wannan ya juya zai tafi kawai sai ta fita a guje sai je ci gaba da nushe ta baya a biyo shi a rike a ce habawa ne an fi ba ka haƙuri don Allah aka ce wani har yayin ƙuru sai a ce ka yi haƙuri don Allah ya haƙuri sai ya bari ce tafi kawai a rike wannan wancan ya tafi sai ya zauna wannan fa an amurike rike shi an ce tafi gida da ya fi nan sai je zagayo yana zaune a ƙofi gida sai zo ci gaba da rushe shi a zo a ƙarin rike a ce amma wani ba kai ne aka roƙa ka yakuri a can ba kamar ya ji duk inda su haɗu sai ya ci to fajara kenan bai jin kwabo bai jin ban kuɗi bai jin ban baki da ake masa wannan ma siffa ce ta munafuka haka kasu. jama'a kun gani tun da aka ce dan Allah ka yi haƙuri an gama da kai ɗan fa ba ka bari dan Allah ba za ka iya bari haka kawai jama'a kun gani Allah ka tsari faƙad zakarar ulama'u fihi akwalan kasiratun jiddan ko kasira malin yace malaman musulunci kan wannan hadisin sun ambata maganganu kasira masu matukar yawa kulluha kowane ɗaya daga cikin maganganun malaman in ka kalla ta dullu ala anna fa'ila hadhihi al-khisal suna nuna mai aikata waɗannan ɗabi'u ko halaye jama'a kun gane biduni ibdanil kufri ba tare da a zuce shi yana ɓoye fa kafirci wani amma ga shi yana ɗabi'un nan amma a zuciyar shi ba ya koyi ka shi ba ne. wani izharul islam ya rika bayyanar da ko musulunci to laisa bi munafikin. to wannan fa ba za ka ce mai munafiki ne fako ni ne? munafiki irin na akida munafunci na akida kun ko gani ku ji yanda malamai suka fassara hadisin nan akwai wanda ka san shi musulmi ne tare kuke sallah amma ɗabi'un nan guda hudu dukka sun yana da su tsakaninka da Allah ka fahimci a zuce shi ba yana ɓoye kafirci ba ne yake nuna muku shi musulmi duk malamai sai suka ce to wannan fa ba za ka ɗauke shi a munafuki munafiki giredin gangariya ba irin wancan munafukin na aƙida ba shi ba ne kun ji wannan wa min zalika daga cikin irin waɗannan maganganun ma hunna wa wiyu fi sharhi hili muslim abinda al-imam ya faɗa a sharhin da yawa sahihu muslim mujalladi na biyu shafi na arba'in da shida, ya ce walakin ikhtalafa al-ulama fi ma'anahu sai dai ka fahimci ma'anar wannan hadisin malamai sun saba a tsakaninsu kan ma'anar duk da kun ji an ce kana munafikan khalisan ko to amma me ake nufi to sun saba wurin fahimtar tasu ballazi qalahu almuhaqqiquna malaman da ke tsayawa ci ta haƙiƙin matsaloli su tantance me annabi ke nufi tun daga sabai har ai kun gane ko wal aksaruna da mafiyon malamai da ke sharhin hadisi su abinda suka ce wa huwa sahih imamun nawa ya ce fahimtar tasu kuma ita ce mafi inganci al-mukhtar kuma a maganganun duk da aka yi ita ce wanda ya kamata duk musulmin arziki ya zaɓa in zai wa'azi wa'azi da ita anna ma'anahu ma'anar wannan hadisin hadihil al-khisal waɗannan ɗabi'u da ta'adu da halaye khisalu taƙi. gaskiya ɗabi'u ne da halaye na munafunci wa ha, me yin wannan ɗabi'un da waɗannan ɗabi'un da halayen shabihun bil munafiki na fi hadhihi al tsakani da Allah a waɗannan halaye me kama ne shi da munafukai. wa mutakhalliqun bi akhlaqihim kuma shi ɗin nan mai ɗabi'antuwa ne da ɗabi'un munafukai jama'a kun ko gane fa innan nifaqa domin asalin shi munafunci dama yanda yake wa huwa izharu ma yubtunu khilafu shine mutum ya rika bayyana saɓanin abin da yake boye yanda yake nuna wa mutane ba haka yake ɓoye a zuciyarsa ba da haka nawa ce to ayin ka kalli matsalar duk wanda ya ma ƙarya ya bayyana maka saɓanin abin da ba haka yake ba duk wanda kuka ya tsauri kaga ya saɓa to ya fa nuna maka saɓanin abin da ba haka yake ba ne duk wanda ka ba shi amana a ya to ya fa nuna maka saɓanin abin da kai ka ɗauka ne kun gane duk wanda za a yi husuma rigima da shi don allah ku yi haƙuri aka bari kuma ya zaga ya ci gaba kaga ya nuna maka sabanin abinda ko ka aukari kun gane ko to waɗannan ɗabi'un asali sai munafiki giredin gangariya ke da su kun gane to me ya kai musulmi ya faso me ya kai musulmi yin su me ya kai musulmi sun siffantuwa da su me ya kai musulmi in ba lalacewa ba ɗabi'antuwa da waɗannan ɗabi'un? ai ba su dace da kai ba ai musulmi da aka san shi shi an san shi ne udkhulu fi ne kafa ɗari bisa ɗari kawai musulmi ne shi ba kwamfara mai jama'a kun gane to yaya za ka ɗauko waɗancan ɗabi'un da halayen da munafukai aka sani da su shi ɗabi'u da halayen musulmi ba san ƙarya a ciki ba ba san saba alkawari ba ba san cin amana ba ba san in kun yi husuma a ce dan Allah ya hakuri ka ba a ɗabi'un musulmi ba wannan ɗabi'un munafiki ne da wannan to me yasa kai ka ɗauko su kai kana musulmi lalacewar imanin kai jama'a kun gani to sai mala ya ce wa ma'ana kun ga ma'anar da malaman nan suka bayar a wannan hadisin ko mawjudun fi sahibi hadil fisal duk suna nan a cikin ɗabi'u da halayen mai wannan ɗabi'u halayen nan na munafiki na aƙida idan ka ga musulmi ya yi magana ya ƙarya alƙawari ya saba ya kaza duk waɗannan ɗabi'un to za ka gan su samammu ne waɗannan ɗabi'un a jikin musulmin nan wanda imanin shi ya rauni waya ku nifaƙan da ka abin da ya yi yana zama munafunci fi haƙƙi man haddasa a haƙƙin wanda ya ba labari gama duk wanda ya zo ya ce maka wani ƙi e, ka ga wane nan ka ce ƙi e, kuɗin da kake bai shi ba sai ka gaya ma 'yan sanda ba duk da ya saba ya saba ga su can yana shirin zai kawo ma don allah mai za ka ɗauka ka riga ka kai wa alƙali ka kuma je ka jaye saboda wane ya ce maka ayi ga ya can ma zai zo ya biya ka ce to shi kina kale abin magana kwana ɗaya bai kawo ba kwana biyu bai kawo ba shi wannan da ya ce ga shi nan za a kawo maka ba za ka ɗauka ya munafince ka ba to ka ji matsalar da haka duk mai ɗabi'un nan a haƙƙin wanda ya wasu gani yake ya munafince shi in ba za ka yarda ba tun farko fa tun da aka ce dan Allah duk ya haƙuri na bai ni na bari tun da an ce dan Allah kai ma ka bari ashe ka bari ne dan ka ka zare jikinka ka koma a ci gaba sai ya ɗauka wannan ya munafince ne da aka ce mu bari dan Allah na bari ashe shi ba ya bari bari to haka wanda ka ba amana yake haka wanda kai alƙawari shi ya saba jama'a kun gari to sai yake cewa Waya yakunu nifaqan fi haqqi man haddathahu yana zama yin haka a haƙƙin wanda kaiwa kaga ba a haƙƙin Allah ba yana zama munafunci a haƙƙin wanda ka gaya wa magana a shekarya ce wawa adahu yana zama munafunci a kan ba wurin wanda kai ma alkawari wala ya ka saba wata amanahu yana zama munafunci a haƙƙin wanda ya amince maka ka ci amanar amanarsa wa khasamahu yana zama munafunci a haƙƙin wanda kai faɗa da shi aka ce ku yi hakuri dan Allah ya bari kuma kai ka zo ka ci gaba kun gane ko wa ahadahu yana zama watan a haƙƙin wanda watan kai ma alƙawari ka saba yana zama a haƙƙin shi abinda kai kai munafunci. minan nasu a mutane la annahu munafiqun nifaqul kuffari ba wai ana nufin shi munafiki bane munafinci irin na kafurai al na ko fil asfali waɗanda ubangiji ya ba da labarin su abun bari ne su dawwama an gane ko wurin zama zama na dindindin a can ƙarƙashin ƙasan wutar jahannama a ranar kiyama wa kauluhu maganar da annabi ya ce kana munafikan khalisan yadda ya kamata ka fahimci wannan ma'anahu shadidu shabai fil yana nufin tsananin kamantuwar mai yin haka ne da munafikai bi sababi hadhihi al dalilin waɗannan ɗabi'u ko halaye da yake da su ya zama mai tsananin siffantuwa ne da munafikai qala ba'd ulama yace wasu malaman kuma ne suka ce wa hadha Ka ga ma'anar wannan hadisin fi man kanar hadil al galibin suna magana ne akan wanda ke da waɗannan ɗabi'un da halayen a galibin rayuwar wanda gaba ɗaya rayuwar shi in ka kasa ta goma to tara tara dama alkawari ne a saba amana ne a ƙarya magana ce a yi ƙarya ma an yi ba zai idan ka raba yadda rayuwar shi take goma to tara waɗannan ɗabi'un ne gaba ɗaya to da haka shi hadisin ya shafi wanda galibin rayuwar shi waɗannan ɗabi'un ne kawai amma wanda nadiran ne za ka ga yanayin su to fa ba za ka ce munafuki ba ne kalifar. kun ko gani fa amma ma yanduru zalika minu wanda ko za ka ga nadiran ne irin waɗannan ɗabi'un ke taso masa ka ga yanayin su suna ɗan tasowa ne nadiran ka ga yayi su sai ku yi wata ma biyar alƙawari ya saba maka ba amma nan da wata biyu sai ga yadin ya alƙawari so ɗaya saba kuma ya koma gida duk abin ya dame shi to kaga wannan nadirin yanzu yana ɗan bujurowa ne haka nadirin kun gane ko to wanda haka ne laisa dakilan fi shi wannan bai shiga cikin khalif munafiqun khalisan kun ko gane jama'a akwai yawa wanda zaka ga da wahala ya maka ɗanya. amma an ɗan kwana biyar ɗan daɗe za ga ya ɗan sakalata <laughs> kuma na ya ɗan sakalota ya koma gefe disedam daga nan sai ya kusan mantawa kawai sai ga ya ɗan ƙara sakalota ce to irin wannan ne aka ce laisa munafikan khalisan amma wanda shi galibahu ɗabi'un kenan to wannan munafiki ne khalifan jama'a kun gani Allah ka tsaye fahaza ga wannan fahimtar ga duk wurin sunna kuwal al-muhtar fi ma'an al ita ce zababbiyar magana a wurin malamai na hadisi don Allah wanda kawai ma dan ƙarya yau baka taɓa jin yayi ba karka ce a ai wani ya zan munafiki kuma kar ya fiye mana ko mun gane a'a ai aka ce maka wanda nadiran tana bujurowa kuma waye kai yau da kullum ya ce Allah in dai duk wanda zai ɗan yi magana ya saƙa laƙariya so ɗaya a wata biyu ko uku kawai a yanki munafuki ne to ga yamin wanda zai fita kuwa Da ma kun gane wani fi zaman nan da yake Allah ya tsare shi kan shi zaman fa in ka zo karatu wani zaman ƙarya ne dalilin wani abu ne zo wurin ba fa daga cikin karatun ya zo ba wani lokaci shi ma mai karatun ƙarya ne yi yake don ya burge wani ko kuma yana yi ne don ya ba wa haushi wallahi tallahi ko don a ji shi ma ya iya ko don a ga yanayi kaga ƙarya ce to waye bai yin ta in dai na jiran ne a yau jama'a kun gani shi sa karka mai da ita ta zama jikinka karka yadda ka mai da ita ta zama jikinka ka yi ƙoƙari ka riƙa sa linzani, sanda za ka yi ƙura ka yi yi ƙoƙari ka yi linzani, cewa ka siffa ce ta munafukai to wani zubin sai ga hatta kubce maka hankali. kun gani shi sa ai da za ka karanta littafin nan arba'una haɓa lillisan wallahi da ka sha mamaki duk waɗannan maganganun kurakurai ne laifuffuka ne da harshe ke yi wahid ba ne ya tsara guda arba'in kagansu arba'una haɓa lillisan laifuffuka guda arba'in wanda harshe ke yi kun gani za ka tsare to ne ya ce wa ƙadana ƙallin imamu abu isa a tirmidhi rahimahullahu ta'ala ma'anahu anil ulama mutlaqan al-imamu tirmidhi kun san littafin shi idan ya kawo hadisi wani zubin sai fitar da ma'anar hadisin daga wasu malamai ba irin yadda imam bukhari kawai in ya zubo ya gama hadisi zai wuce ba kun gani a shi yana kan yi irin wannan cewa na ka'i wa kala wani wa kala hasan albasari wa diya rika fadin wa kala mujahid wa kala kaza ko tirmidhi a littafin shi tun ya samu tirmidhi ka ji karatun tirmidhi tun muqaddimar ka ji abin da ya ce a littafin shi ma kalli bangon cewa man kana fi baitihi hadha alkitab faka annama fi baitihi ya takallamu man kana fi baitihi hadal alkitab duk wanda ke da sunan tirmidhi a gidansa to faka annama fi baitihi ya takallamu kama annabi ne zaune kuje akan kujera a gidan nashi yana karantarwa tirmidhi ai iyaka ne ba mun fara karatun shama'il din shi ba to imamu turmizi ya nakalto mana ma'anar wannan hadisin daga wurin malamai kai tsaye sake ba kai faƙala ya ce inna ma ma'ana haza ma'anar wannan hadisin inda alil il a wurin masu ilimi nifaƙul amali la nifaƙo ni itikadi munafunci ne na aiki allazi la yukhriju min al-billah wa laysa binifakil tiqat alladhi yukhrij min al-billah intaha bayanan tirmidhi ya kare anan bal malin yace idza amilaha duna li'tiyad idan mutum ya aikata waɗannan ɗabi'un ba tare da al'adar shi bace yinsu, bai zama al'adar shi a kan yinsu ba kun gane falaita bi munafiki tsakaninmu da Allah mu rika kiyayewa kaji abin da malamai suka ce idan mutum ya aikata waɗannan ɗabi'un ba tare da al'adarsa ce kan yin abin ba to fa falai bi munafiki karka zai karka cewa munafiki ne قال ابو سليمان الخطابي في حديث ابو سليمان الخطابي يتي akan wannan hadisi na ayatul munafiqi salatu hada alqawl yace wannan magana ta manzo inna ma kharaja ta fita ne daga bakin annabi ala Sabilin, inzari lil mar'il muslim akan gargaɗi da jan kunne ga mutum musulmi yakan nan ɗabi'un da waɗannan halaye kun gane ko wata hadiru lahu da kuma gargaɗi da jan kunne da annabi cewa musulmi akan waɗannan ɗabi'un an yi a ta da hadiyar fisal kare dai ɗabi'antu ya al'adantu da waɗannan miyagun ɗabi'un fasuf didihi ilan nifaki wallahi sai su zama direban da za su ja shi a mota su kai shi garin munafukai da munafunci sai sun kai shi ga munafunci inda yadda al'adantu da waɗannan suka zama al'adar shi koyaushe ɗabi'ar shi suri to ko za ka ga sun kai shi zuwa ga munafunci na asali la anna man badarat min hadhihi ba ana nufin wanda waɗannan waɗannan ɗabi'u suke tasowa daga wurin shi aw fa'ala shay'an min zalika ko kuma ya aikata ɗaya daga wani abu daga cikin su min gairi itiyadin ba tare da ya mai da abin ya zama al'adarsa ba to ba ana nufin in yayi annahu munafiqun ba jama'a ba fa munafiki bane kun gane ko inta maganar malam nan ta kare ya dauko ta ne daga sharhu sunna na al-imam al karanta mujalladin farko shafi na ɗari daidai za mu tsaya nan karatu sai gobe fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaika, ilayka assalamu alaikum